إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai kuma Allah ya sa ayyukan su dace da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ‘yan uwanmu da zuriyarmu. muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani wannan wata na ramadana mai albarka da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da ke ciki Allah ya mana gamonkatar da shi dukkan wata jarrabawa marar daɗi Allah ta'ala ya kare mu daga gare ta Allah ya amsa mana addu'o'inmu ya karbi ibadunmu ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna abubuwa da suka dame mu a Najeriya muna roƙon Allah ya magance mana kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ya sauwake mana wanda ba su da shi Allah ya azurta su da halal marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke neman dama ta matsuguni ko kuɗin makarantar yara ko abin da ya kama da haka duka Allah ya buɗe musu hali da ake ciki na rashin tsaro a wani bangare na ƙasa ɗin muna roƙon Allah ya amintar da mu waɗanda suke ta da ƙayar baya Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo ya kare a kansu ya kuma kare sauran salihan bayi daga gare su yau da ikon Allah muna biyu ga watan Ramadana hijira shekara ta 1446 insha Allah ta'ala tambaya komai ok akwai jiya mun tsaya akan kafafen gidajen rediyo da talabijin da ke isar da wannan sako na tafsiri da muke daga annur jiya mun tsaya akan na 46 ko yau an samu kari zuwa har 58 ƙarin guda 12 daga jiya zuwa yau akwai kuma canjin lokaci guda biyu da aka samu kamar na nta hausa star times sabon lokacin ne sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana sannan kuma akwai na nta gombe channel 5 daga 8 na dare zuwa tara na dare waɗannan lokaci ne aka canja ko? ko yaya na'am sai kuma ƙari na stations da suke sa wannan tafsiri na 48 akwai alfa radio 104.9 daga kuma su gana su suna nan ma live suke yi wa 'yan uwanmu da ke ghana sai kuma na arba'in da tara akwai alfa radio 104.9 daga kuma su ghana shi ma 11 zuwa 12 insha Allahu ta'ala na hantsi wanda ya ɗauki nauyi shine Sheikh Ridwan Kolta ko kuma su gana Allah ya biya da gidan aljanna sai na hamsin akwai injiniya Dr. Tukur Hassan Tingilin Manajin director na Katsina State Water ya excellency wannan almajiri na ne tun yana china na ga an ba shi manajin darekta na katsina sirwa sabon to muna godiya shi kuma allah ya ba shi ikon rukon amana so shi ne na hamsin virgin fm 92.1 katsina daga uku zuwa uku da rabi na rana sai kuma akwai darul hadithi salafiya zaria ne na hamsin albani tv daga uku zuwa hudu na asuba wannan lokacin sufur kenan sai kuma hukumar gudanarwa ta S radio da Sunna TV akwai na 52 S radio FM 105.9 Abuja tara zuwa goma na dare na 53 S radio Kano daga tara zuwa goma na dare na 54 S radio FM 105.9 Kalgo birnin Kebbi daga tara zuwa goma shi ma na dare sai kuma na hamsin da biyar ƙari aka samu daga wurin allaji ibrahim bagudu wanda jiya ya ɗauki nauyin daga na goma zuwa sha bakwai an samu sat eye africa tv online tv daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai na hamsin da shida wanda yake gaskiya fm daga ghana shi ma wanda suka ɗauki nauyi ahalus suna wal jama'a youth and management of gaskiya fm allah ya biya su duka da gidan aljanna na hamsin da bakwai freedom radio 92.9 fm kaduna daga hudu da rabi zuwa biyar na yamma sai na hamsin da takwas ybc radio fm 89.5 da maturu daga tara zuwa goma na dare wanda ya dauki nauyi injiniya ibrahim yakub unguru allah ya biya gidan aljanna so so far mun samu midiya da ke sa wannan tafsiri guda 58 waɗanda suka dauki nauyi allah ya ba su mafi alkhairin sakamako mu da muke Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa kuma Allah ya ba mu ikon karantar da abin da yake mai amfani ga al'umma kuma Allah ya sa karatun da mu da masu sauraro ya zama dalilin tsira ne gare mu gobe kiyama ba dalili na alaka ba insha Allah ta'ala na'am in akwai tambayoyi guda ɗaya ko biyu ko uku masu ma'ana bismillah gabanin mu fara karatu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana da imani da hayatun tayyiba amin ya hayyu ya qayyum ya kuma sa ka wanye lafiya amin ya hayyo ya tsaye mahaifa da namu baki daya amin ya hayyo ya tsaye wa tambaya ga malam malam idan matafiyi ya fito garin da zai je shin zai iya hada a zahar da la'asar a lokaci guda ya yi ko kuma kowanne zai yi a lokacin su ya ce uhibbuka billah shitu wato lawal yan doma daga jihar katsina abin da ya shafi sallah in muka duba cikin asharhul mumte ala zadul mustaqni na ibnu usaymin rahmatullahi alai volume na hudu shafi na 367 ya amsa wannan tambaya da cewa a magana mafi inganci zai cika sallah ne kuma zai kowace sallah a akan lokacinta sai dai idan ya zama ya zo dab da lokacin la'asar ne bai yi a zahar ba sosai a ya yi la'asar ya ce kuma wannan shine fahimta ta malikiya ita ce fahimtar shafi'iya, ita ce fahimtar hanafiya waɗanda suka saba wannan kawai hanabila ne har ma yake cewa duk da dai su a saudiya su fi karkata ga hanabila to a wannan wurin maganar malikiya da shafi'iya da hanafiya shine daidai ba fahimtar da hanabila ke kai ba to ala ayyi halin akan abin da ya shafi kafiru na sallah idan mutum misali yanzu ya tashi daga abuja ya je kaduna ya isa kaduna karfe biyu na rana misali wannan karfe biyu lokacin muktarin azahar ya fita ko bai fita ba karfe biyu lokacin azahar ya fita ko bai fita ba magana mafi inganci bai fita ba so abinda malamai suka rinjayar a nan wurin shine zai yi wannan sallah a matsayin sallar me a matsayin sallah raka'a hudu zai yi ta a raka'a hudu idan kuma ya zama bai isa ba misali ko kuma mu ce ai eh, zai a raka'a hudu amma kaddara kuma cewa ya manta bai a zahar ba sai ya isa kaduna karfe biyar ko karfe shida ko karfe bakwai lokacin da azahar ya wuce yana isa sai zama azahar ta kama shi a hanyar abuja zuwa kaduna amma karfe bakwai sai gashi a kaduna sai ya tuna af ai ban yi azahar ba saboda mantuwa raka nawa zai yi a nan zai biyu ne ba hudu ba saboda ai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kamar yadda yake nisa'i aya ta nawa karshen 103 kuma hadisi yace man nasiya ani sala aw nama anha falyusalli idza zakara hadisi tilmizi an ta sallah ko yi bacci daga gare ta lokacin da ya tuna to zai rama sallah ne a irin halin da ya samu kansa wato idan sallar ta kubuce kana cikin mota a halin tafiya ne so kuma bayan sati ka tuna to za ka rama ta ne a wannan halin kasar da don haka ibn usaymin rahimahullah ce akwai wato halaye guda hudu da ke faruwa mu kiyaye su hali na farko shine sallah ta kubuce maka ka manta ta baka yi ba lokacin ta fita kana halin tafiya idan ka isa inda zaka je ka zaka rama ta a halin tafiya ne a zahar la'asar isha zai zama raka raka'a biyu ko kuma sallah ta kubuce maka kana halin zaman gida misali kana Abuja a yau sai Allah ya mantar da kai akan zahar ba ganganci ba gobe ka kama hanyar tafiya ka tsina da mota sai ka tuna cewa jiya ba kai zahar ba a Abuja kana cikin halin tafiya sai kai yadda zango a Kaduna za ka yi sallah a nan za ka rama raka nawa raka'a hudu don kana zaune a gida ta kubuce ba na halin tafiya za ka rama ba sai ka yi rikolin a halin da ta kubuce mun shin a halin tafiya nake ko zaman gida tun da zaman gida ne to ko da yanzu kana tafiyan za ka rama ta ne a halin zaman gida ba a halin tafiyan ba sai ka yadda zango a kan hanya to sai ka rama ta duk da kai matafiyi ne amma a zahar ta ranar kuma in ta kama ka hanya sai ka yi ta a matsayin kasar ita kuma mafhum tayyib na uku sallah ta ce maka kana mazaunin gida sai ka tuna ta a zaman gida za ka yi raka'a nawa hudu sai sallah ta kubuce maka kana halin tafiya sai ka tuna ta a halin tafiya mafhum tayyib anan za ka yi raka'a biyu waɗannan su ne halaye guda hudu da suke iya faruwa na kubucewar sallah da kuma halin da ka samu kanka ina fatan an gane to wallahu ta'ala a'lam na'am sai malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam da fatan za a sha ruwa lafiya amin yake cewa Allah ta'ala ya ji kan mahaifa Allah ya kara ilimi da arziki amin amin ya hayya yake cewa tambaya ta ita ce shin mutum da ya dau azumi kuma zai yi tafiya ta jirgin sama baya tunanin azumin nasa zai wahalar da shi sai bai ajiye ba idan ya isa garin ya samu akwai tazara wato time interval da garinsu shin zai ci gaba da azumi ko ya ajiye malam a samu a addu'a Allah ya ba mu sa'a a jami'in da za a yi na bana daga abubakar wato abdurrahman abubakar bello daga jihar gombe to wannan dara ta ci gida kenan <laughs> ai jan bait ne kenan ga rage wa to wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkatu. idan na fahimci tambayar da kawo shine ya ɗauki azumi na halin tafiya sai zama lokaci din ya wahalar da shi kuma akwai rata akan shan ruwan inda zai je shi yayi zai da wannan azumin kuma ana samun jarraba ga wanda ya shiga jirgi daga nan afirka ya nufi asia in ya yi sa'a ya yi gajeren azumi in kuma ya samu jarrabawa gabannin ya je can din kuma an shiga wani wayewan gari ko kuma mutum ya ɗauki azumi daga nan ya tafi ya nufi irin america wato south america kamar america ko canada north america kamar america ko canada ko south america irin su brazil su paraguay uruguay su costa rica da makamantansu a wannan halin mafiya yawa azumin yakan yi tsawo in ya zama kayi suhur daga nan ka tafi in Allah ya kawo jarrabawa sai kai azumin da zai kai awa 18 ko 19 in ka tafi Scandinavian countries irin su Norway irin su Sweden da makamantansu su kuma daman a normal din ban Allah ya kawo jarraba ana azumin 21 hours a wani lokaci awa 21 a cikin azumi so alayi halin in na fahimce ka shine cewa ka dauki azumin kana ga zaka iya yi amma da ka tafi can kuma sai ya zama azumin ya tsawaita da kana ga akwai bukatan ka ajiye ya halatta wanda ya dauki azumi yana halin tafiya ya ga zai gaji yadda shi ya ajiye azumin a cikin almuhuni na Ibn Ƙudama. a volum na hudu namba na 345 ya amsa wannan tambaya da cewa ya halatta wanda ke cikin halin tafiya ko a tsanjauri shi shine irin zamaninmu yanzu a ce kamar mota ko mashin da a ce ko ragumi ko jaki ko a ruwa kamar wanda yake a cikin ship haka ya halatta su ajiye azumi idan suna cikin halin tafiya wannan halal ne idan kuma suna ga za su iya yi babu cutuwa sai mutum ya yi azumi a nan ma bai wa Allah laifi ba an ba shi zaɓi ya duba menene maslahar kansa yin azumin ne maslahar ko ajiyewa ne maslaha karkashin wannan idan muka duba ya ce akwai dogaro da ayoyi da hadisai daga cikin ayoyi ai Allah ta ce fa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun karshen aya ta 185 kenan a bakara kaga Allah sai ce wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku ko a halin tafiya to ya ajiye azumin sai ya duba su kwanaki na daban sai ya rama kaga ai tafiyar nan an kira ta karara kuma idan ya zama a zamanin da aka saukar da ayar babu jirgin sama to ai Allah ta'ala da ya saukar da Qur'anin ya san za a yi jirgin sama kuma bai toge cewa akwai technology da zai zo a toge shi ba sannan akwai hadisai da dama akwai hadisi kaman hadisin Ubayd bin Jabr wanda yake bayanin al-Gifari Gifari sahabi ne na manzo mun yi tafiya da shi a cikin jirgin ruwa hadisin iya cikin sunan na abu da rahimahullah hadisi na 2412 yake mun yi tafiya da shi a cikin jirgin ruwa muna fara tafiya muna shiga a cikin ramadana ne kawai sai ce a kawo masa abinci sai aka miƙo masa abinci sai fara ci sai muka ce ga fa garin mu nan bai ma bace ba sai ce ta mun riga mun fara tafiya da tun mun fara aji azumin mafhum tayyib wannan ke bayyana ana iya ajiye azumi a halin tafiya amma idan muka duba cikin asharhul mumti na ibnu usaymin rahimahullah a volume na shida namba na 218 yace ya halatta ajiye azumi amma ba ajiyewa sai an kama tafiyar kuskure ne mutum tun daga gida kawai zai tafiya da rana karfe 11 kawai da safe karfe 8 zai ce a kaɗu mame kawai ya loda wannan kuskure ne ba a haka a ka'ida sai ka fara tafiya in ka riga ka fara an ba ka dama don ita tafiya in ba ka fara ta ba jaraba na iya zuwa a fasa ta in ba aka fasa in ji da imani sai ka yi regretin kai kana zaune a gida kai ba yaro ka ba mara lafiya ba kuma a ce kana shiga gida kana ce a baka tu akwai sauran abinci sai kai abin kunya amma in an fara tafiya to wannan babu dama sai ce don haka a ka'ida ba a ajiye azumin har sai an fara ita tafiyar wanda ita ce magana mafi inganci ba a ajiyewa sai an fara in ka fara sosai ka ajiye azuminka a ala'ayi halin in kuma gari ne karami kana fita bayan gari sai ka ajiye azumi ko kuma ka je airport ka karbi boarding pass gaskiya ni dai kan bazan yi cin abinci a cikin jama'a ba eh, yana da wahalar sha'ani amma mutanen mu akwai wanda gangan zai ci a cikin jama'an dan yi magana yi bala'i da gangan zai yi wai wani ya yi magana a masa ni kuma tafi ne ai malamai sun ce za a ajiye shi da gangan zai a filin dan yi bala'i da shi so ala'ayya halin idan mutum yana azumi kuma son samu ya ajiye azumi don tafiya ko rashin lafiya saboda alfarman wata ramadana ana so mu rika boye cin abincin yanzu a ci a dan boye zama kai da iyalinka ne kawai kuka sani yau ba ka azumi ba lafiya ta take dan maka da barbaro sai ka shiga cin cikin daki sai a kulle ka kargaje amma ba daidai bane yaron ka yana nan manniru sa uku ga kuma ita jamila shekara biyar suna cin abinci a kuma yana zaune na cin abinci da su a ramadana da rana kaga ai bai yi ba ku shi a ka'ida saboda alfarmar ramadana in mun ajiye din in ba ya zama dole babu yadda muka iya ba to idan za a haɗe abincin to a ɗan ɓoye a ci abincin idan da rana za ka ci ka yi tafiya a hotel kuma akwai idon mutane da yawa kuma kana da uzurin da shari'a ta sauke maka inda hali to sai a nemi abincin a lokacin suhur ko buɗe baki sai a adana lokacin da za a cin sai a ci babu wanda ya san ci ita alfarma na wata ramadana ana bukatar mu riƙa girmama shi wallahu ta'ala a'lam sannan ya ce akwai jam ko wanda za su yi jam dukkaninsu Allah ta'ala ya ba wa kowa points da ake bukata don ya samu admission da yake nema kowa Allah ya sa ya samu da jam za ta yi ku kowa Allah ya bashi muna muku addu'a kowa Allah ya sa ya samu eh, ai mu ba a kyashi a musulunci aljanna kowa a cikin mu yana nema kuma ta ishi kowa Allah ya bashi sannan shiganka ba zai cutar da ni ba shigana ba zai cutar da kai ba kowa to Allah ya bawa kowa points da yake nema a jam kuma waye da ne ku Allah ya sa kowa ya samu abin da yake bukata ya samu admission zuwa ga makarantar da yake bukata ya je Allah ya amsa muku waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya gabanin na fito akwai wani dan uwa makusanci gare mu Alhaji Hamza su Hajiya Maryam babu lafiya tsawon lokaci ana jinya suna asibiti a Kano suna roƙon mu albaran addu'a mu tuna da ita a cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya ya sa zakkan jiki ne kuma ya daga kafaɗinta sauran waɗanda ba su da lafiya daga cikin 'yan uwanmu da iyayenmu da aminanmu da iyalanmu Allah ya ba su lafiya His Excellency Malam Dikko Umar Radda PhD mahaifiya muna addu'a Allah ya kara mata lafiya Allah ta'ala ya sa zakkan jiki ne insha Allah ta'ala Allah ya ba duk wani mara lafiya lafiya jiya mun tsaya akan aya ta nau'a ramma yau akan ta nau za a tashi za a tashi akan aya ta ɗari da hamsin ko da take da alaƙa da ɗari da muka tsaya a jiya na'am bismillah arama a'udhu الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين آية تدريد همسن السورة آل إمران كان هذا علاقة da ayar da muka yi magana shine ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin Allah ya kira mu masu imani da cewa idan muka yi biyayya muka yi tsa'a muka zo masu koyi da jama'a da suka kafirce wa Allah za su mai da mu kafirci bayin imanin mu a karkashin wannan aya jiya na fara magana akai lokaci ya kare cewa da'an da ake nufi ba cewa suke ku zo ku bauta mana ba a mataki ake kaiwa musulmai su waye gari qur'ani baya burge su rayuwar manzo Allah sallallahu ba ta burge su su rasa mentors a cikin sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu da sauran sahabbai su rasa role model a cikin sahabbai sai ya zama wasu mawaka ne a zamanin su ko 'yan rawa ko 'yan wasanni su ne abin koyi gare su da extended idan suka yi wani abun ma da ke da alaka da addininsu sai ka yi koyi da su kai baka san hakan kuskure ba ne a cikin addininka ba wai yana faruwa ne wai da gangan ka ce bari na bar addini na bina su ba a imitation da kake ta yi nasu da symbolizing abubuwa nasu ne har mutum ya wayi gari ya bar karantarwan addininsa ya koma karantarwan addininsu wasu daga cikin waɗannan akwai da ma ba su kai yadda akwai Allah ba ba musulmai bane ba yahudu bane ba nasara bane wasu a cikin su ma gaba ɗaya ba su ma amince akwai Allah ba gabaki ɗayansa karin samuwar Allah suke kuma akwai su sannan abin takaici saboda tasirin digital wall a yanzu hatsarin da muke ciki shine an wayi gari kusan masu da'awar babu Allah suna leveraging akan digital wall suna samun mutane da ke shiga addinin su yanzu a duniya har a Najeriya ana samu wanda yanzu za su kabin abubuwa online ana su har su kai matakin da suna da'awar babu Allah wal iyazu billah har a northern Nigeria ana samun misalai a yanzu shi yasa yake da muhimmanci daga cikin amanar da Allah ya dora mana iyaye mu rika kula da ƴaƴanmu idan suna yin abubuwa online digital world yanzu duniya ce mai zaman kanta according to the International Telecommunication Union a yanzu a cikin February 2025 din Gregorian adadin jama'ar da ke cikin digital world sun kai mutum biliyan biyar da miliyan ɗari biyar wannan duniya din virtual world don da mun san akwai physical world shine irin duniyar da ta samu halittar sama da ƙasa da bishiyoyi aka zo aka yi akwai biological world su ne irin mu da sauran halittu masu rai da ke ciki wanda suke ruwa ko kan tsandauri to yanzu ga wata duniya ita ce virtual world physical world da muke ciki adadin jama'a cikin ta yanzu ba february din nan akwai mutum 8.2 billion people mutum biliyan 8 da miliyan 200 amma virtual world akwai mutum biliyan 5 da miliyan 500 kaga kenan 86% na jama'ar da ke duniya da suke cikin zahiri suna cikin virtual world hadarin virtual wall akan physical wall physical wall ya fi sauki na a sanya dokoki a kiyaye idan ka saka doka a najeriya ba mai shigowa najeriya sai da visa idan mutum ya sauka airport za a kare shi immigration su bincike shi custom su duba kayansa suna ko wanda ya dauko wanda bai dace ba ndlea su yi sakin sai an amince da shi ya shigo najeriya wani ma daga airport yake komawa amma virtual world kuma mutum distance bai da wani serious implication mutum na nan wurin sai zama iya da contact da na japan da na china da na amurka da na saudi arabia da na isra'ila suna communicating wanda ke isra'ila sai shigo najeriya ta yanar gizo kai ya saci kuɗi sai fita ba sani ba wanda ke china sai shigo najeriya ya sai da kaya a najeriya ya fita ba isa ba wanda ya sani mafhum ayyib shi sai ya zama virtual wall ta fi hatsari saboda yau in a gidanka da zaka ce wa ɗanka ban yadda ka je masallacin can baka je wancan saboda can ana karantar da barna ne amma a virtual world baka sani ba zai karbi ipad din ne sai zai assignment ne na mathematics ko na physics ko na biology a lokacin da yake yi sai abokanai daga china daga india wanda ba su yadda akwai allah ba in aka yi rashin sa'a sai su raba shi da addininsa shi yasa dole mu rika regulating virtual world da 'ya'yanmu ke kai tun daga nursery zuwa primary school zuwa secondary school kai har zuwa jami'a babu laifi mu rika saka ido akan me suke yi shi yasa jiya nake ba da cewa akwai parental control software ko device da ake aiki da shi kamar net nani net space n-a-n-n-y yana da kyau a saye shi yana nan ko a online store ko a cikin apple store ko abin da ya kama da haka yana aiki da windows yana aiki da android yana aiki da ios duk waɗannan operation systems din yana iya aiki da su yana taimaka maka ta iya regulator ina ɗanka zai shiga a cikin intanet ina ne ba zai shiga ba yana taimaka ko da za ka gida ka rika kula me yake yi da wannan na'ura ɗin da ke hannunsa idan ya fita a gida kana iya monitorin ina ya je shi wata anguwa yake hatta mugnan ɗinsa kana iya sani so tarbiyya tana da wahala kuma aikuwa amana Allah ya bamu dole mu tsaya tsaye wanda ka mu yi tarbiyyar 'ya'ya yadda Allah ya ce a yi baya ga wannan sai Allah ya ce kar ku rika bin su waɗanda suka kafurce wa Allah ɗin don kuna ɗauka cewa wai abin su da za ku zama wayayyu ko masu kuɗi kamar yanzu akwai wanda suke fahimta wai fariko da addini ƙauyenci ne wai kawai ka zama bawan Allah na ƙwari suna ganin wai kai ba ƙauye ne har ma gani ake wai wanda ke harkan addini wai duniya ce ta ƙi shi. har ga Allah duniya ba ta ƙi mu ba kuma mun amince a duk ni'imar duniya babu ni'imar da ta kai addini in ba fa dan addini ba yanzu wannan araman fada wani ila gidan goge ne a yanzu haka wallahi in ba haka ba da yanzu yana can filin dambe kuma daga kaga aran mata sun a dambe ai ka san shi ma shago ne aiki wanda da ga damben shago ba yana da sauran kallo go ya zo duniya kaman bai zo ba ai kai daga ka kagan shi kasan wani shago ne amma saboda tasirin addini ka duba shi a cikin nutsuwa a zaune da duk kafin sannan babu wanda ya taɓa mana a masallacin nan amma in babu addini fa abinda ake koma shine might is right duk wanda ya fi ƙarfinka ba abinda ka ga ganga sai zabda maka mari saboda ya fi ka amma fa ba abin da ke gyara mutane irin karantarwa ta addini ita take mai da mutum da tsatsi in ba dan karantarwar addini ba wasu waɗanda suke hidiman addinin in fa da saban Allah halal ne in aka buɗe kan ainihin chapter saban Allah mai saban Allah yanzu zai gane wallahi shi ba kauye ne a saban Allah amma me yasa ba su yi saboda Allah ce kada a yi so duk addini ba kauyanci bane duk inda ka je addini a duniya addinin ka ba kauyanci bane addini ya koya maka gaskiya ya koya maka rikon amana ya koya maka tausayin musulmi da ma wanda ba musulmi ba addini ne koya maka ka ciyar da wani fi sabilillahi don addini kake daukan kudi a aljihunka ka taimaki wanda yake da bukata duk wanda ne karantar da mu addini ne in ba addinin ba ba haka muke ba haka shi addini ba kauyanci bane wayewa ne babu wayayye kamar wanda ya rike addininsa in ka rike addini kai ba ba kauye ne kuma ko ina ka je kar ka yi kyamar bayyana cewa ga addinin ka don a cikin addinin naka babu abun kyama abun da ke ciki shine abun ayi kwadayi ne wallahi abin duk wanda zai musulunci yadda musulunci ya karantar babu yadda za a yi wanda ba musulmi bai sha'awar musulunci ba wanda ba ba musulmi ba zai sha'awar addinin ne saboda a cikin addinin babu abun kyama mafhum tsayyib don haka jin wani Allah ba shi yake sa ka waye ko ka samu duniya ba jin Allah ne shi yasa aya ta 50 yace balil 150 yace balillahu maulakum bal ba haka ba Allahu shine maulakum Allah shine mai kare ku mai azurta ku mai taimakon ku mai kula da al'amuran ku wa huwa khairun nasirina kuma an tara dukkan wasu masu tallafawa dan adam to bayan Allah ne ba mai tallafa wa ɗan adam kamar yadda Allah ta'ala yake tallafa wa ɗan adam kowa bayan Allah ne in akwai wani mutum da kake koyi da shi ko kake koyi da addininsa kana ga zai baka ba wanda yake baka sai Allah ta'ala ya amince kuma a cikin duk masu taimako ba mai taimako ga kaman Allah imamul baghawi rahmatullahi alai da ya zo karkashin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin yace ma'anar ayan shine balillahu nasirukum wa hafizukum ala dinikum wa huwa khairun nasirin ai shine a'a ba haka bane Allah din nan shine mai taimakon ku da tallafa muku kuma shi in kuka nemi tallafawansa yake taimakon ku ya kare ku akan addinin ku ba ku bar hanya ba wa huwa khairun nasirina shine mafi alkhairin masu tallafawa kalmar bal a ka'ida na lugha da na nahawu harafin menene ana iya to ana iya kiransu al-ittirab aw al-intiqal a ce al-ittirab al-ibtali wato aka ce bal iya nufin harafi ne dake rusa maganar baya ce maka bayan nan ba haka bane da zai zo gaba shine daidai idan na zo in ce maka misali waye baka arziki sai kace ce Allah sai in ce bal huwallah to ina nufin bandin nan ya nufin allajuwan da kace ba haka ne Allah ne ya baka so duk da kaga an ce bal a qur'ani bayan nan ana rusa shi ne sai kuma a tabbatar maka da amsar a gaba wato waɗanda kuke bin su koma bayan Allah ya ayu halladina amanu in tuti'ul ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasina babu abinda za su iya muku ko a duniya ko a lahira wane ne zai iya ba ku abin da kuke nema balillahu maulakum Allah ta'ala shi ne wanda zai iya ba ku haka ibn Uthaymeen yake cewa bil ittirab ni al ibtali in ka dauki irin shek sayyi tsantsan rahmatullahi alai yace lil intiqal ne yana intiqali daga wata magana a ne da kai zuwa ga wata magana duk wanda ka dauka ɗaya ne abinda kawai ke nufi shine balla rusa magana ta baya ta gina ta gaba mafhum tayyib da haka balillahu shi Allah maulakum Allah shi ne majibincinku Allah ne mai jibintan al'amuranku kuma duk wanda Allah ya jibinci al'abarinsa ba a ganin sa a rana ko me ka sa a gaba in dai da Allah ka dogara wallahi ba a ganin ka a rana dan adam yana iya zuwa ya tallafa maka amma Allah ne idan ka nemi taimakonsa sai ya turo dan adam din ya tallafa maka me dalili saboda shi faɗin adam baya iya ba wa kansa wata ni'imar balle ya baka duk kudinsa yana iya jinya ba zai ba wa kansa lafiya ba likitan da ke duba ka asibiti shi ma wata ran sai ka je sai a ce wallahi ba lafiya bai fito ba yana kwanci a gida ba ya jin daɗi ba ka ganin likita a kwanci a gidan asibiti shi ma likita na duba shi me wanda yake bayyana maka hatta zuwa wajen likita da muke mu nemi lafiya ba su suke ba da lafiyar ba su sanadi ne da Allah ta'ala yake iya ba mu lafiya ta hanyar ilimin da ya musu baiwa da shi amma asalin lafiyar Allah ne idan wani ya maka wata kyauta Allah ta'ala ne ya bashi din ya zo ya taimake ka wannan kuma ba iya nufin ka butulce wanda ya baki ka ne. ka ce to Allah ne ya bayar ni tun da haka ne abin da ya bani ma bai don amfani ko ba ni ma Allah zai bayar to kuma ba a karantar da mu haka ba mu zama masu godiya ga wanda Allah ya turo ya taimake mu kar mu zama butulu duk wanda ya zama sanadin taimakon ka Allah ya turo ya taimake ka to kuma ka zama mai godiya zuwa gare shi mafhum sai haka badallahu maulakum Allah ne majibincinku idan Allah ya jibinci al'amarinku to ba za ku yi asara ba duniya da lahira ma kana da misalin aya ko da guda ɗaya da za ka ba mu ko guda biyu a da zai taimaka tafsirin ya fito إن alkhairi tsarin ma ya ba mu misalan ayoyi guda uku amma ka bani dama in dauko daga kasan koma ta sama zalika bi anna allah maula amanu wa anna alkafirina la maula magana sai qur'ani zalika bi anna allah lalle allah maula allazina amanu shine majibincin al'amuran masu imani amma wanda suka juya wa Allah baya ba su da mai al'amarinsu. al'amarin su kamar yadda yake cikin suratul muhammad ayata aya ta nawa aya ta goma sha ɗaya Allah ya muku albarka haka ne aya ta goma sha ɗaya kaga anan Allah ta basar da cewa in Allah ya jibinci al'amuranka to kai kai nasara in kai imani amma wanda ba su da imani kuma ba su da mai jibintan al'amuransu ko da sun yi a duniya cewa-cewa cewa suke yi wa juna in sun je lahira za su bijire wa juna aya ta biyu da ya kawo Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur zai zama bakara aya ta 257 ko Allah shine majibincin wanda suka yi imani me yake musu yana cire su daga duhu zuwa ga hasken shiriya amma wallazina kafaru Auliya taghut wanda suka juya wa Allah baya suka bijire majibincin su shine me dagutu shi kuma yana cire su ne daga hasken shiriya zuwa ga bata a shi kenan shiriya ta Allah ne subhanahu wataala shi yasa yace Allahu ولي mu'minina shi Allah shine majibincin muminai kamar da yake karshen aya ta 68 a cikin suratu Ali Imran don haka balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafi alherin masu taimako wannan kuma sai mu dauko ayar da ya kawo ta farko ko shine iyan surukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman alladhi yansurukum min ba'di wannan zai cikin ma'ali imrana ne ko aya ta 160 zai zama wannan kaga Allah yace in yansurukumullah idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum wallahi ba wanda zai nasara akan ku wallahi duk wanda Allah ya kare ya karu cin duk duniya ta idan Allah ya ce za ka yi kaza babu wanda zai hana kai ai yanzu ni'imar da kake ciki da damar da Allah ya baka ba kowa yake so ba wani ya fi ka kuɗi bai so wani ya fi ka mulki bai so wani ya fi ka ilimi bai so amma tun da Allah ya ce sai kai, wai sai hana babu wanda ya sai hana shi sa duk abin da zamu nema dan adam iya zama sanadi amma Allah ne yake bayarwa in ka nema a wurin Allah Allah ya baka in duk duniya ta ki ta shirye yajin aiki ba zai hana Allah ya fasa ba ba zai sa Allah ya fasa ba da Allah ya baka ba mai iya rinjayen ka iyan surukumullah fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku babu wanda isa zo ya defeatin din ku a rayuwa babu shi shi yasa duk abinda muke mu nemi taimakon Allah hanyoyin neman taimakon Allah kai imani da Allah kai aiki na kware imanin ka da Allah kar ka yadda arabaka da Allah na biyu duk abin da aka ce sanadi ne na neman abu na neman kuɗi ne ko neman aiki ne ko neman jari ne ko wani abu duk abin da kake nema hanyoyin da aka tsara ake bi ka bi su taimakon Allah kuma ka yi ƙoƙari a wajen su ka yi ƙoƙari ka yi dedicated ka da komai a kai ka yi putin your trust Allah ka yi duk abin da ake so idan kai waɗannan al'amura ka imani kuma ka yi ƙoƙari sunna ce su Allah cewa mai imani da mu haƙƙi ne mu taimake shi ba fa mai kawai zai taimake ka Allah ya ce haƙƙinka ne kai mumini sai ya taimake ka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa nasura suratul rum ayata nawa rum ayata nawa 47 zai zama da bakwai ne ka ƙara daya 47 za ta zama kaga Allah yake cewa haƙƙi ne a kanmu mu taimaki mumini haƙƙi ne mu taimake shi abin da kawai Allah yake nema sallama masa al'amuranka ka yi ƙoƙarin ka je ka kwanta kai bacci shi yasa idan kana neman abu a wurin Allah kana ƙoƙari wallahi idan ka san na ɗaya wanda ta hana ka bacci to Allah ya kashe maka guda goma baka san da su ba wata wutar sai a kunna Allah ya kashe ta kuma kai baka ma sani ba kana ta harkokinka kana murmushi baka ma san an kulla ta ba duk abin da aka shirya sai Allah ya watsa shi shi sa Allah yake cewa idan kuma Allah ya tabar da ku waye ita ce bake ku waye ita ce bake ku in wani abu ne wani yake so ya maka a duniya sai ana cikin shirin yin sai Allah ya dauki rayuwarka ya za a yi wata dama ne nema sai Allah gabanin garewa sai Allah ya makantar da kai ya kurmantar da kai gurguntar da kai sai ya za a kai abu shi yasa duk abin da muke nema mu nema a wurin Allah in muka nema a wurin Allah Allah ta'ala ya bamu babu wanda ya hana shi yasa a musulunci optimism iya da muhimmanci kar ka rika neman abu kana tunanin zan samu ko ba zan samu ba a'a ba dai dan adam na iya yi ba eh insha Allah ni ma zan samu kai imani da Allah ka tashi tukuru ka nema kuma ka yi addu'a in iyayenka na raye ka roki su maka addu'a addu'a na da muhimmanci kar mu biye wa jama'a da ke wai ba zamanin addu'a bane wannan ba gaskiya ba ne. wannan zamanin zamanin addu'a ce ba abinda addu'a ba ta yi manzo Allah yake cewa ma min shay'in laysa inda Allah a'zamu min addu'a wa fi zai laysa inda Allah akramu min addu'a hadisin iya Tirmidhi hadisi na 3370 cewa a wurin Allah babu abin da ke da daraja kamar addu'a kai duk kokarin ka in ka gama ka tashi a dare kai nafila ka roƙi Allah lokacin buɗe baki kai addu'a kuma duk abin da muke nema a wurin Allah kar mu rika kokon

aya ta ɗari da ɗaya ali imran Allah yace za zamu jefa fi qulubil ladina kafaru ru'ba a cikin zukatan wanda suka kafirce mana ar shi shine tsoro mai tsanani bima ashraku billahi saboda shirka da suka yi wa Allah malam lam yunzil bihi sultanan na abinda Allah bai saukar da wani hujja ai haka ibada haka ba wa ma'awahumun nar wanda suka kafirce wa Allah suka bijire ba ko masu wuta wa bi'sa maswa na kir da sakamako matabbata ta wanda suka yi zalunci saboda yi wa Allah shirka ko bauta wani Allah zalunci ne sanya abu a gurbin ba na nasa bane kalmar sanul sinun din harafin menene na asali harful qurbi ne wa tahqiq yana zuwa ya kun ce sanulki iya nufin abin zai faru kusa kusa ne in an ce saufa zai faru nesa ne kuma an ce sanulki iya nufin zai faru kusa ne kuma akwai tabbacin faruwansa shine sanulki kuma Allah sai ce za mu jefa a cikin zukatan wanda suka mana shirka tsoro mai tsanani shi yasa wanda yake bayyana ba a samun cikakkiyar nutsuwa da imani da Allah asali zuciyar da ba ta da imani nutsuwa na da matukar karanci a cikinta amma zuciyar da ke da imani to ana samun cikakkiyar nutsuwa a ciki Allah da yace sanulki za jefa me yasa yace sanulki zamu jefa bai san zan jefa ba wannan littafin ne ba iya nufin Allah fiye da ɗaya ba iya nufin cewa Allah subhanahu wata'ala din yana girmama kansa in yana magana idan ana magana na fawa na Majesti na Allah shi kai ne amma sai magana a jam'i kuma shi ka iya ladabin magana haka ake magana da na gaba da kai ba za ka je gaban baban ka ce baba ka ce ba sai dai ka ce baba kuka ce kamar yadda mahaifinka third person kamar yadda baba ya ce amma ba za ka ce ce ba in ka je gaban mai mulki ko sarkin garinka ko malaminka na addini ko gwamnanka ba za ka ce gwamna kace ba sai ka ce your excellency kamar yadda kuka ce kuma yadda his excellency ya ce in za ka yi plural sai ka yi third person in kuma za ka yi addressing ne second person sai ka ce kuka ce ba za ka ce malam kace ba malam kuka ce in kuma kana so ka yi aiki shi sai ka ce kamar yadda malam ya ce tare kuma da cewa da shi kake magana mafhum shi yasa yana da kyau daga koyan ladabin magana ita ma sai an koya wa mutum wani in ya zo daga sa interview kasan ya fadi saboda kalmomin ba bai san yaya ake aiki da su ina ake sa su ba kawai zai dauko magana ba an ce kaza to ai wannan bai yi ba to an ce sai aka me da abu ɗaya a matsayin jam'i to girmama abun ake yi girmama menene in ka je gaban sarki sai ka ce kamar yadda mai martaba ya ce ko kamar yadda ne martaba kuka ce ba za ka ce kace ba sai dai mai martaba ya ce ko kuma kuka ce a matsayin jam'i to yi Allah ya ce sanulki fi qulubil kafaro kafaru ba. Ta ga sai ce ar-ru'ba ba shi shine tsoro mai tsanani tsoro wanda yake mai tsanani Allah yakan yi aiki da sanulki ko kuma yace kazafa muka shigar ciki ƙaran ma tana da ayoyin da za su taimaka mu fahimci wannan misalai ka babu wanda suka sauwaka a ƙur'ani gabanin mu wuce ma قطعتم من وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم عند النوفو وقذف وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار jazakallahu khairan bari zan ba da wasu misalai kaga ya kira wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba a cikin al-hashr aya ta nawa aya ta biyu ya kuma ƙara maimaita wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba a wata sura wata wata sura da hashir ya wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba a hazab Allah ya maka albarka aya ta nawa ta ashirin da shida Allah ya maka su ne wa kazafa fi qulubihim ru'ba guda biyu a Qur'ani sai nan da yake sanulki za mu jefa sannan akwai saqulki ba ya ku ba zan jefa id yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'ahu fatabitul ladina saqulki fi qulubil ladina kafaru ar a fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum aya ta nawa aya ta goma sha biyu ne Allah ya muku albarka <laughs> so kaga ya ce sanulki ya ce sa'ulki ya ce wa qazafa kuma ya ce wa qazafa wannan ke bayyana cewa wa qazafa fi qulubihim ru'ba sanya tsoro ne shine ba ake cewa cardiac anxiety duk wanda ya tinkari ko interview ko debate ko wani presentation ko wani dialogue sai ka samu anxiety to zai wahala ka yi nasara a ciki shi yasa emotional intelligence is very important ko da islamically ya zama kana iya controlling emotion ɗinka saboda in kana da anxiety akwai tsoro ko fargaba a zuciyarka na farko kafafuwanka ma ba su ɗaukar jikinka a cikin daidai na biyu yana zama sanadin bifin kai haura high blood pressure anxiety na iya sawa tsoro mai tsanani da fargaba na uku yana kuma sa ka rasa nutsuwa na hudu yana iya sa numfashi ke zama abnormal kai ta numfashi da yawa na biyar heartbeat ɗinka yana ƙaruwa shi yasa a ƙa'idar musulunci emotional intelligence is very important duk abin da za a yi provoking ɗinka to ana so a yi defeating ɗinka ne kai ka zama provoke mutum ya zo ko da ya fusata da kai kai ka fusata in yayi sai ka yi murmushi in kana ga ba za ka iya magana mai kyau ba ka zama kawai ka yi shiru kar ka ba da amsa shi yasa emotional intelligence ga malaman addini malaman boko ga 'yan kasuwa ga mai karantarwa ga shugaba iya da muhimmanci da gangan za a turo wani tare ka airport don ya walakanta ka ka yi wani abu na kunya kai rekodin a watsa so ka yi controlling kanka a kowane hali karka da kai reactive in ka ga ba za ka faɗa alheri kai murmushi ba kawai ka wuce abin ka karka yi magana ai mutum da baya faɗa sannan the most difficult abin da kake ba mutane wahala shine baka ce komai ba ba sai ka faɗa reporting ba to baka ce komai ba kuma karkashin wannan ba kowane mutum ne ya kai yayi magana ka bashi amsa ba iya daga cikin kurakuran mutane wani yana babba amma na kasan in yi sai zo zai bayani akwai abubuwa da ma ignoring din su ake in ya zama dole dogo wani sa'an sa karkashin ka yaje ba amsa daidai da shi amma ba kai ba shi yasa emotional intelligence iya da muhimmanci kuma Allah yakan koya wa hatta annabawansa emotional intelligence kamar da koya wa annabi Musa a cikin jaraba da ya shiga ya koya annabi Muhammad a cikin jaraba wanda ya shiga sallallahu alaihi ina ga sai dai mu tsaya akan wannan aya din za mu tashi akan bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awahumun naru wa bi'sa masu zalimin za mu yi kwanan jeji tsakiyar aya kenan gobe insha Allah inda nisan kwana sai mu yi waiwai don tafiya sai mu kammala rabin ayar sai mu shiga aya ta 150 da ya biyu kenan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت muhammad إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يجزيك da مدمع da متزوجير Allah ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala ala